assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi 28 ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh الدكتور عبد السلام salim a suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin gaba ce ta hudu gaban da mala yake bayani akan ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم gaba da ke bayani akan ambatan wasu daga cikin dalilai wanda waɗannan dalilai suna fayyace mana wajabci ne na bin magabata na ƙwarai da kuma ƙanƙame mazhabinsu a karatun da ya gabata mun fara jin wasu daga cikin waɗannan dalilai ɗin to a yau za mu tashi inda malin ya ce wakama annahu tawa'ada manitta ba'a ghaira sabilihim bi azabi jahannam kamar yadda allah maɗaukin sarki ne ya yi narkon azaba ko ya alkawarin azaba ga duk wanda ya bu wata ko ya bu wani tafarki ba tafarkin su waɗannan salaf ɗin ba da cewa zai mai azaba a jahannama faƙada wa'ada muttaba'i sabilihim bil janna sai allah ya alkawari ga muttaba'i sabilihim ga wanda ya ba hanyar su Biljanna cewa aljanna zai sashi shi ridwan sannan kuma allah ya mai alkawari zai dace da yardan shi kun san babu abin da ya fi aljanna daɗi irin yardan allah babu shi idan allah maɗaukin sarki yi nufin zai maka bai wanda babu irinta to ba abin da zai ma irin ya ce ya yadda da kai domin idan allah maɗaukin sarki ya tara 'yan aljanna a cikin aljanna ta saman aljanna sai allah maɗaukin sarki ya leƙo su 'yan aljanna gaba ɗaya za su tattaru ganin allah to a lokacin ne allah maɗaukin sarki zai tambaye su shin da aljanna da gani na wani ni'ima ne ya fi domin sanda 'yan aljanna za su ta ganin allah sai su manta ma cikin ni'iman aljanna suke an gano wannan da kyau ku shine sai su ce ai ni'iman ganin ka ya fi ni'iman aljanna sannan sai allah maɗaukin sarki ya ce mai aljannatu wace ni'ima ce tafi kuma ni'iman ganina sai ce ba sani ba allah maɗaukin sarki sai ce to na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba kun ga wannan ridwan ɗin to ta fi kowace to duk mutumin da ya fi tafarkin sahabbai to allah maɗaukakin sarki zai sa sha aljanna kuma zai yadda da shi duk mutumin da ya saba ma tafarkin sahabbai allah maɗaukin sarki zai jefa shi a jahannama allah ya kiyaye mu shiga azaban jahannama malici wa amaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu haka sai annabi ya umarci al'umman shi baki daya da cewa su bi sunnan shi wa sunnatul khulafa da kuma sunnan khalifofi min ba'adihi waɗanda za su zo bayan manzan Allah an gano wannan da kyau ku yadda Allah madaukin sarki ya yi umarni annabi ya yi umarni da abu sunnan shi haka ya ce abi sunnan khalifofi su ne salaf ɗin to kai sai ka sauka daga umarnin annabi to sai mu tambaye ka yanzu kana kan umarnin wane ne wanda ba wanda zai magana a madadin ka kai ne za ka yi an fahimci wannan da kyau ko allah ya taimake mu faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce fa inna manya ya ishminkum fa sayara kathira ku sani duk mutumin da ya tsawon rai a cikinku to zai ga saɓani mai yawan gaske an gane wannan za ga yadda al'umma za zo su ba. al'umma za su karkasu al'umma za su rarrabu kulle hizbin bi maladihim farihun to idan wannan rarrabuwan ya zo sai annabi ce fa alaikum bi sunnati ku ku kankame sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma ku kankame sunnan khalifofi na shiryayyu almahadiyyin min ba'di waɗanda za su zama masu shiryarwa a bayana tun tambaye ku yanzu naka ka tambaye ka daga nan menene za ka fitar daga cin abin da ka fahimta cikin wannan hadisin na farko da annabi ya ce fa inna man ya ish minkum fa sayara kasira yanzu wannan sabanin alheri ne ko sharri eh duk mutumin da al'amarin saɓani ya zo ya sake ya sa kan shi ko masharranci ne shi inda a ce wannan sabanin alheri ne ku da annabi ya bar al'umman shi ya ce to ku zaɓa cikin sabanin kaga wannan sharrin wayan su bai yi ba saboda ya san duk yan wuta ne sai ce fa alaikum bi sunnati ku bi sunnata wai jama'a dama in aka ɗauko hadisin annabi shine sunna in aka ɗauko hadisin annabi sai kowa ba shi ma'anin da yake son ya ba shi kowa ya kalli abin da yake so ya kai a cikin addinin Allah anya wannan abin da mutane suke ba kafirci ba ne kowa ya ɗauka wai ra'ayin shi ko fahimtin shi ko abin da yake so ko abin da baya so wai zai ƙoƙarin ya juya hadisan annabi ko ya juya ayoyin alkur'ani wai waɗannan abubuwan zo su bi abin da yake so wai da haka za a addinin musulunci mun fahimci wannan amma ni abin yana man sauki na damuwa amma babu daɗi ka ga uwanka ya bata amma kaga saukin da yake ma yanzu duk bayanin da annabi kan dajjal wai in dajjal ya bayyana sai ya samu mabiya kun gano wannan da ke ku duk wannan abin da aka faɗi a kan shi sai ya samu to amma wannan sabanin da ake ta gaya mana ake ta gaya mana waɗanda fa suka zama direbobin sabanin wanda suka iya karanta wannan bakin ne ba su ne suke jagorantar abu kuma wannan wai shi ne da sunan shi ne ake addinin allah laikiyayi ya ce ta masa ku biha ku yi gam da sunnata da sunnan khalifofi wa addu alaiha bin nawajis sannan ku taune ta da mataunanku ku rike ta kakam ta yadda bayan da za a yi ku bata ta subuci wa iyakum annabi ya ce ina maku ka shedi wa muhdathatil umuri da abubuwan da aka kirkiro fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk wani abin da aka kirkiro bida'a ne wa kulla bid'atin dalala duk inda bid'a take bata ce jama'a ba taɓa yin bida'a mai kyau ba tun da aka yi duniya ba taba bida mai kyau ba an gano wannan da kyau ba taba yi ba sannan jama'a wai me ake ce ma bida eh me ake ce ma bida ƙari a cikin addini abin da babu shi ko abin da yake cikin addini a ragi ko abin da ke cikin addini a musanya a birkiɗa ko kuma a gurɓata shi ba shi ne bida ba hmm? yanzu abin da mashirmanta suke faɗa su ce fanka bida ce wutar lantarki bida ne laspika bida ne yanzu wannan ilimi suke faɗi ko jahilci wannan bida ne <laughs> bida ne dama wannan abin sunan shi addini eh dama wannan addini ne mun gano wannan addini ne wannan dama lasifika addini ce an gane dama fanka addini ne kamar yadda malam ya faɗa ya ce a coci ma sai ka gan shi inda aka san ba addini ba ne in gaje kiɗan gidan kiɗa ma sai ka yi me sai gan shi amma ka taɓa ganin jilisatul istiraha a coci <laughs> ka taɓa ganin ana kiɗa kaga ana ajinu jama'a kuna gano wannan da kyau ana ribatan jahilcin mutane ne da wautansu da dabbancinsu sai a gaya musu abin da kwakwalwansu ba zai iya ɗauka ba kawai ka zama wani mashirmanci wai ba ka da dalilin bincike kawai da an an zauna kawai maka su sai ka ce nam nam nam nam nam nam nam sai ka ce wani eh, raƙumi jama'a mun fahimta me bid'a idan ka ba wani haushi ko sai ce jallabiyan kama bid'a ce saboda tsaban kawai ka ba shi haushi ya rasa yadda zai yi sai kalla abin da ma bai ma da alaka da abin da ake magana sai ce kaza ma bid'a ne jama'a an gane wannan da kyau ko yanzu misali idan muka yarda da cewa fanka bid'a ce to har abada kuma ba inda za a kai fanka ta zama da kyau babu ya kuna ta da daddare an kunna bida ya kuna ta da rana an kunna me bida dai sanda aka kunna ta ta zama me ba za ta canza ba in ka ce wutar lantarki nan bida ne to wutar lantarki kuna shi da daddare ya zama me in kuna shi da rana fa ko lokaci kunna shi ya zama bida ba ran da zai zama addini misali yanzu akwai yadda ashariya za ta zama mai kyau ashar kun sa ashar ko kudundumin kudun ba su ne ashar ba misali akwai ran da za a ce ashar yau ta zama sunna ko ku akwai inda aka je aka yi ashar yanzu cin da aka shigo da ashar masallaci shi ne sai ce sadakallahu azim ko daidai ne misali duk inda take menene shi yasa annabi a nan wajen ya ce fa inna kulla muhudafatin bid'a sai ce me wa kulla bid'atin dalala yasa akwai dabbobin da idan abu ya bata masa ne suka rasa yanda za su yi suka rasa yanda za su yi da abu hassada ta sa karkarar ransu an fi karfin sai su kalli abu kamar yadda da annabi ya kure nasara na jara suka ce duk annabawa ma suke annabi musan ba suka ce shi ma makareci ne zafin kaye ne yanzu ka ce fanka bid'a ne da na ɗakin liman da na fasto fa duka ba kyau kenan in ka ce wutar lantarki da wanda ka kunna da safe da na rana da na yamma da na dar duka menene bid'a ne ba ta canza ba saboda an ce duka mu gano da za ka zo ka ce microphone ko bi bid'a ne to fa ta zama bid'a duka na kowane lokaci bayan da za ka ɗauke ta ka kai ta wani lokaci ka ce yanzu sunanta sunna ko sunanta musulunci ba zai yiwu ba kamar kashi ne ba gyanda za ka ɗauki kashi yanzu ka zo ka ce wa ya zama biskit ba ka isa ba duk inda yake a sunan shi ko ba ka da ruwan da za ka wanke shi a ce yanzu a baka gundulmin kashin kato a ce ka yi mai tsarki a ce ya waye gari wannan kashin ya zama mai tsarki misali a ce kashi ya taɓa wannan abin naka baka ruwa ka ce ka tsarkake zai tsarkaku kashi ya taɓa wannan fensirin a baka ruwa ce ka tsarkake shi zai tsarkaku amma a ce wannan shine gundulmin kashin wannan mun gano wannan da kyau ko sai a baka ruwan mali a ce ka tsarkake shi sai dai kawai ɗauko hadisin kullata ni amma ba haka ba shi duk inda ya shiga ma me zai yi bata shi zai yi mun gano bata shi zai yi to duk abin da bid'a ta shiga ciki sai ta yi me ita bayan da za ka ɗauko bid'a yau ka cewa in ne bida lokaci kaza da kaza ta zama mai kyau ba zai yiwu babu shi ne gaba ɗaya kawai shi yasa da mutane sun fahimci jahilci da suran jahilci da yadda jahilci yake bayyana za su yi mamaki kun gano wannan da kyau ko kawai littafi da wani aboki na ya rubuta ya kai shekara hudu ko biyar ma tsammani yana rubuta littafin ya kawo mun Shi ne ina ganin jiya ne ko shekaran jiya wasu ne da ake ganin su ustazai ne a nan cikin garin zaria littafin ba na hausa ne ba na hausan boko aka rauta shi aka hukunce hukuncen azumi tun da ya kawo man littafin na karance littafin duka na aji duk inda nake ganin ba daidai bane na ja mai layi mun gano wannan da kyau ko sai suka zo wai a shewa suna bin wai masallatai ne duk masallacin da suka ji labarin ana yin tahajjud da speaker suna zuwa sai su nasiha aka tambaye su dalili sai su ɗauko wannan littafin na hausa suka zo waje na suka ce a ai sa speaker bid'a ne sun ci to ko da dalili kaga ba maki mutum ya zo da addini kaga mutum da dan gemun shi da dan dagaggen wandon shi sai ka dauka ba mushirmanci ba ne ku gano ne da kyau ku suka zo da shi dan ce mai dalili sai ɗaya daga ciki sai sa hannu aljuhun shi sai zaro wannan littafi na hausa a'a sai na ɗauka ko ko wasu 'yan takardu ne da references suke ciki ko ko wani ɗan ƙaramin littafi irin na sibin bas ɗin nan da ke ɗan sakale a tsakiya za a zaro shi sai ga ana buɗo man shafin hausa a ce ikon allah yau addini ya zama bible an kuma na karanta shi da turanci ce a'a na dai tsayan ga sarautan allah aka buɗo aka ce to malam ka ga daga nan ka ji abin da marubuci wannan littafi ya faɗi sai ne shuru na ce masallatai ne kuka je wasu je masallatai sun fi arba'in a garin nan na ce to me aka ce muku wadin da suka je sai a ce wai sai an duba an ce ni ba zan duba na ce yanzu wannan littafin kun san mewa shi na ce to abokina ne ran da ya rubuta littafin ya aiko min shi ran da littafin ya fito na shi ɗauko littafin na buɗo masu wajen sai suka ga tun na ja mai layi na yi rubuce-rubuce a gefe da references inda maganganun suka zama na banza ma tukuna nan na caka-caka da littafin ko ta ko'ina na ce yanzu zan ba zan ba ku shawara idan aka ce abu kaza haramun ne bayan da za a yi wannan haramun din ya zama mai kyau ka gaya man yadda zina za ta zama da kyau ka gaya man taya za ta zama da kyau na ce yanzu kawai abin da kuke da awa ko addinin ku shine lasifika da tajin ne ba kyau bid'a in ce to in lasifika ta zama bid'a ne ko to da kiran sallah da ita da ikama da ita da sallah da ita da wa'azi da ita a kowane lokaci sunan shi me bid'a bayan da za idan aka je gidan giya aka yi ashar ka ce ba kyau a zo masallaci a ashar ka ce sunna ba zai yiwu ba wannan madda din ya zama me ya zama bid'a shi yasa ce kun sa abin da ke damun ku ne na farko kun nuna mun ku kurun jahilai ne ba ku san me ake ce ma bid'a ba sana lokaci ɗaya ba ku san me ake ce ma addini ba abubuwa jahilcin abu biyu kuka yi kamar misali ne yanzu a tambaye ka wani riga na sa sai ka ce baka ce to na farko baka san baki ba sannan baka san launin wannan rigan ba kama tambaye ka yanzu wannan microphone din da ke gabana me shi sai ka ce fari ne don su ka jahilci abu biyu baka san baki ba ko baka san me ba baka san fari ba na barko ba ku san addini ba sannan ba ku san bid'a ba na zo masu tarifin bid'a tsab suka ji na ce kare da karo malaman ma da suke cewa karasa lasifika na sama wajen tahajjud abin da suke cewa saboda akwai waɗanda su ba za su zo sallan baka a takura musu iyakan maganin kenan to yanzu wannan ilimi abin da ake ce mashi khilaful aula shi ko makaruhi bai kai ba ko makaruhi bai kai ba menene khilaful aula da dai ba a saba shi yafi amma aka saba laifi ne na ce aka yi ka shallaka shi je bida'a na ce fa wannan ma fa a fahimtar su ne wanda ita kanta fahimtar ma kuskure ce mun gano wannan da kyau ku da na zauna na zubo masu bayanai akan halacci da littattafan da ma bar riga na kawo mutane su ba wannan littafin kaɗai na zaro masu rijalun wani sa haular rasul na bude na karanto masu talikin da malamin ya yi ɗaya daga ciki ce da allah malam barin kwafa wajen na ce ba ka da rijalun wani sa' na ce kake bin malamai kake bin masallatai na ce da na san baka san wannan littafin ba kana bude baki ka fara magana tsinke ka zan yi da mari dan bid'a kawai kun gano wannan da kyau ko cika ku ƙara wannan abubuwan cikar wanda ya kara na ce ku tashi ku tafi ina tashi na tafi yanzu na dawo gida fa kafin shiga gida a kira mana sai ga wani ya kira ni wai ga wasu malamai sun zo masallacinsu wasu sun zo masu nasiya kan ka ce ku kafirai cikar wanda ya saurari sun ce wannan iskancin mun gano wannan da kyau ku ya kawata mutane san me suke yi yanzu a duk duniya ba abin da ke damunsa sai me sai na na lasifika a yaron koma ga allah in ba gwamnati ne ta sa doka ba zan daina sau da ba malamin da ya kawo dalili har yanzu har yau ban ji dalili ba sai waɗannan maganganun banzan da abin da ka faɗa an gace kila akwai masu bacci da daddare ba masu bacci rana in akwai marasa lafiya da daddare ba marasa lafiya da rana da abin da ka faɗi da daddaren na akwai su da yaushe to wancan ne bai halatta ba wannan ne halatta kun fahimci wannan da kyau wangano ne na banza ba wata magana ko kwaya ɗaya wance ta isa auna ta da wazani ma na shari'a ba ta a ciki ga ɗibo masu nusus da suka tabbata annabi ya ji ana yi wa gaya maka a zamanin sayyidina umar in yana da lasifika ba zai saba yake cewa dan ya da masu bacci ko rushe ɗanu wannan kada annabi ne bai ji shi ba sai ce ɗan rage kaɗan bai ce mai kakka yi ba abubakar kuma ya soke muryan shi ƙasa sai an gasa kunni ake ji ya ce kai me sa kai ƙasa da muryanka sai ce saboda ina gana da wanda yake ina aikin din shi ne sai ce daga sama kun gano wanda da kyau ku haɗu tsakanin kai da wa umar sauko kai kuma me ɗago wa ka zalika ji allakun ummatan nake gaya masu ce da zan sa mu ya kai rabi ina gaya muku har mutanen gaskiya ba wanda ya siya bacci rabi kadai ba ma na maguma ba domin yi waka zalika ji allakun umatan wasaɗiyyan ne aka yi musu ma irin waɗannan abubuwan za ga wanda ake tado su sai ga nan ba mutum kana da shi sai turo maka to malam mu an raba mana hankali in ce ba sai ka je ba ai kai rago ne rago ne aka ce shafura mu je gona yace to kun ji matsala ni ko raba ma hankali da dai fara aka ce sha ya bacci to yawwa amma sai aka ce sha fara ban yi wannan magana ba gaba daya saboda har yau ban dauka masu magana ma isa yin tanka musu ba saboda na rantse da Allah ba wanda ban dauke shi jahili ba saboda maganganun da malaman da suke rubutu suke faɗi daban da abin da su kuma suke me suke faɗa daban ba ba ma iri ɗaya ba ne muhammad nasir dinar albani akwai maganin da ya faɗa usaimin akwai maganin da ya faɗa kaza akwai abin da ya faɗa shi yasa ba malamin da ya burge ni wajen fatawa irin isa alfantani da ya sai ce wannan matsalan saɓani ce sauraka ba zan yalwata harshe a kanta ba mun gano nan da kyau ko ya ce matsalatul kalafiyya ce mala albani shi ko a fatawan shi da ya mana cewa ya hata salloli da ake kira da ya kama duka adina da laspika duka sau da wanda baya san ji in an koma ga wanda baya san ji ne wani wata wani zai kalle ka ce ga malam ni fa ba na son sallan da kake ba wani ce hijabin matanka gaskiya na bani tsoro gaskiya kawai ni a daina sa shi mun gano wannan da kyau ko ana nan ana nan sai ce kai malami fa ba na son ganin ka a duniya fa cin da yanzu duk wannan abin ya koma sai abin da mutane suke so ne sannan ne za a yi shi an koma wani bai son kaza wani yana kan son kaza karka yanzu akwai wanda shi wannan karatun da muke a duniya ba abin da yake bata mai da kamar shi akwai wanda zan zauna ni kare yana karatun nan sai mutum biyu suna kwance suna bacci ba zai damu ba amma ya ga jama'a sun zo burjik gashi ba speaker yake sawa ba mu kaɗai muke ji abun a cikin masallaci shi kuma wannan abin yana nan yana me yana ɓata mashi rai kun gano wannan da kyau ku sai zo sai ce a bari don shi wancan yana jin me yana jin damuwa wannan abin kar a yi yanzu wani ba abin da ke ɓata mashi rai karfe tara zai ji tafsirin a gidan rediyo to sai a ce to gaskiya shin da baya so a yi me a cire kun gano wannan da kyau ku to kana nan kana cire cire cire cire hatta wata sai ka cire me sai ka cire ranka ka ba wani ya wani dama addinin ba don allah kake yi ba don suwa kake yi don kar a ce wannan jahilci ne da wauta malam ya danganta ga inda jama'a suke na rantse muku da alkur'ani tun da niki ba mutum ɗaya da taɓa mun complain akan muna ta hajji da laspika yanzu wannan kunzumin jama'an da suke taruwa a kawai saboda wasu sun jahilci ilimi ba san addini ba min awwalihi ila akhiri ina zaune da muna tarar da wani bawan Allah sai ya ce wa yan dirar ma sun yi magana ce ka ji kan ba kai kare da gudun layya kun gano wannan da ku kai da ake tambayan ma sallan ka duka bata yi ba kaman karuwa ce ta ce matan aure wai baki iya ɗaura dan kwali ba ka ji man shegiya ke ana son ki tuba daga karuwanci me kai ki magana adan gidan aure kun gano wannan da kyau ko kai da yake tuhuman addinin ka diga zero condemn magana wai kana magana wai mutum ne ya fada soka wai fa ya dame dame da sabon kashi ya fito mutane suka dare sai ga ya rufe hanji sai ga ce lafiya sai ce wancan ne tusa kun gano wannan da kyau malam kalli wannan wauta kai da kake cc condemn wa ka samu bakin wai magana kan musulmi haba malam ni ban ji ba mamaki abin ya ɗaure yayi ban na ce a'a cin dango har da suka ji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kai da ake son ka gyara imaninka ka gyara aikinka tukuna ma ya karbu ka sa kanka a cikin rikici mun gano wannan da kyau ko su kansu masu turo san ba su watan rumi 33 ne ta buge mana bakinsu ba kun gano wannan da kyau ku su da suka turo san kuma sai da suka turo daktoci masu digirori a roƙon masa arziki da allah a tsaya sun yi saranda ba kaga arzikin sun yi magana ko kura ta san kada wuri shiga kwana ta kau'e shi mashi hili ta ce shi ba ta da dama tana ganin shi ta dawo kura ne za ta kewaye dawa gaba ɗaya cikin yunwa da bala'i tana neman abin da za ta ci amma ta san in ta je bakin ruwa kada na nan yana kwance a gindin bishiya yana hutawa ya ɗaiɗai ya kwana bakwai yana bacci ma ta zo ta gan shi ga nama a rabban za ta ci amma ba ta da dama tana ganin shi ta komo ku gaya masu ai sun san mai gidan inda yake zauna yi ba wanda ya taɓa gigiwan ya ce zai taya an gane wannan da kyau ku isa waɗannan abubuwan ku ku rabu da su abin da ya sa ne maka wannan maganan kawai kawo wannan ya ce wa kullu bid'atin dalala ban san ma me yake ce ma bid'a ba kwata kwata wani malami yana tafsiri a wani gari malami ne sosai wallahi na tafsiri ya zo ya karanta wannan hadisi di inda bid'a ta ke bata ce di inda bata take yaro ta ce sai wani dan dare ga abin ya mai zafi kun gano wannan da kyau ko sai kaunan bid'a ta zaburo mai sai ta so a guje sai zo sai samu wannan malamin ka ce di inda bid'a take bata ce ya ce eh a cikin addini ce a ah, sai dai duka ya ce to ni ma na yarda duka yanzu kana son ka ce duk abin da ba shi zamanin annabi bid'a ne ya ce ni ban gaya maka haka ba na da ce abin da ba cikin addini ce a ah! sai dai duk abin da ba shi a cikin addini duka zamanin annabi duka ya zama bid'a sai malami ya ce to na yadda a bisa fassaranka ya ce yanzu akwai ka a zamanin annabi ya ce babu akwai mahaifinka fa zamanin annabi ya ce babu ya ce to fa kullu bid'atin dalala yanzu da kai da babanka batattu ne wa kullu dalalatin kun gano wannan da kyau ko karshe kuma ina za ku wuta a ah! to ya haka irin wannan fasara ya ce kai ne baka ce a ce duk abin da ba shi zamanin annabi yana ina kai baka ce na ce maka bid'a ita ce abin da aka zo da cikin addini babu shi ka zo ka ce ci addini ne ne bida'a in ga an zo da maulidi cikin addini akwai shi a cikin addini zamanin annabi ne bida'a duk abin da aka zo da cikin addini yanzu misali taron suna bida'a ne ba bida'a ba ne menene me taron suna addini ne addini ne ba addini ba ne me shi al'ada ne kawai gargajiya ne gargajiya ne malamai suka hijakin saboda suna samun mai kudin shiga gargajiya ne kawai shi bai ma kai darajar a ce mai addini ba in aka matsa malaman addini sai su ce taron suna iskanci ne kawai gano na da kyau wanda ya ce ba bida ba ne ba bida ba ne shi ba ma addini ba ne kwata-kwata don wanda ya je taron suna bai zuwa ce ya je addini ko yana cewa amma wanda ya je maulidi ya je me kaga yanzu mu da muka san me bid'a me kaza muka zo muka faɗa yanzu in je ka samu dan izala na da ka gaya mai wannan sai dafa kirji zai me wala zai mutu za ta fashe yanzu ka je taron suna ba bida ba ne na a dama ila ila illallah addini ne amma abin da kuka shigo kuka jona ma la ila illallah shine ya mai da abin da kuke bid'a ai dama ko dai ka ƙara ko ka rage ko ka canza sambari ba shi ne bid'a ba ai ta la ila illallah ba ne. astaghfirullah ba bid'a bane kaza ba bid'a bane amma abin da aka jona masu ne shine bid'a yanzu kunun kan wanka bid'a ne ai najasa ne amma da zaka ɗibo yanzu ka kalli kalan kunun kanwa ba girin bane kashin jariri da aka haifa shi ya yake ba girin bane in ka hada su ba za su bai zai ƙara auki ba to amma yanzu ɗazu da baka zuba wannan ba kunun kan wanka ba yana na lafiya za ka sha ba amma da ka zuba wannan fa ai abin da aka jona mashi ne matsala yanzu idan mutum ya ci abinci zai zawo ba zawo shi na yin kama da fate ba yanzu misali aka ɗibo wancan zawo aka ƙara ma fate yanzu fate sai ya shawu amma kafin a zuma ma fate wancan zawon fa yanzu ka je ka samu mai shawara ya fi tsari ka ɗibo ruwan lifton ka haɗa ba za ka sun yi kama ba yanzu kafin ka ƙara ma ruwan lifton wancan fitsarin mai shawara ba zai shawo lafiya lo ba amma ka ƙara fa yanzu kaga wancan ƙarin da ka zo da shi shine mai bid'a amma asalin fa shi bid'a ne to ai sai a ce karin da kuka yi kuka zo da shi shine me bid'a shi ya lalata wannan saboda in bid'a ta shiga za ta lalata asalin ne ai bayan da za a yanzu ka iya ware kunun kan ware kashin jaririn can ko za ka iya tunda ka hada bayan da za ka ware zawayin can da fate-faten nan tunda ka yi me bayan da za ka ware wancan fitsarin mai shawara da ruwan lifton saboda ka yi me ka hada in kafin ka hada ne za ka ware a ce wannan ruwan lifton ne wannan fitsarin kato ne mun gano wannan amma da shiririta ba san karatu ba ko ko kwatancen ma ba su sani ba sai ga mutum ya zo ta shiririta subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum